بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا سكنا الحمد لله الذي جعل أزواجنا لنا لباسا وجعل بيننا مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأسلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله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 bayan haka yi wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da safiyar laraba goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da ainihin wato hudu ga watan maris alif dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah mulkin sarki ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da sarkin musulmi bello ke unguwar sarki a karamar hukumar kaduna ta arewa a jihar kaduna a tarayyar najeriya wato bangaren mata kenan ƙarƙashin wato masu masaukin baki da suka tafi bakuncin mu wannan makaranta mai albarka makarantar mamman kankiya Allah mulki sarki ya kara mata albarka ya yawaita mana ire-iren su bal ma Allah ya yawaita da kusa ita ce makaranta ta farko kuma gashi yanzu ire-iren su ma ba a san adadi ba sai dai bukatan Allah ya kara mata albarka ya kara ɗaukaka ta ya yi wa shugabannin ta jagoranci ya sanya mu daga cikin yantattun bayi a wannan wata mai albarka yanwa masu albarka kamar yadda kuka ji wato matashiyar karatunmu a wannan safiya wato ita ce wato gina kyakkyawar alaƙa ta aure ko kuma tsakanin ma'aurata yadda aka tashi batun canza mazuri bai taso ba domin mawuzi ne wanda yake mai kyau kuma dukkan wanda yake kallon al'amura da basira yake kallon jiya da yau daga yadda ababe suka canza to lallai zai san cewa wannan mawuzi ne wanda ya dace mu janyo mu a kai kullum idan muka ainihin wato halu muna tattauna irin halin da muke ciki a yanzu za ka samu dukkan wani mako in ma dai juma'a ko asabar za a daura aure auratayya da yawa Allah kaɗai san adadin auratayyar da ake ɗaunawa. to amma cikin ikon Allah sai ku ga an waye gari auren nan bai tsawon rai ba auren da yi tsawon rai ba ko wasu a ciki wanda kuma kila su ne mafi yawa me yake kawo haka to za ku gane shi muhimmancin wannan tafi ɗin? dan janyo hankulan mu mu haska wa mu irin abin da ya dace mu sani akan zamantakewa da mu'amalar aure ya koyi wa masu albarka ku tambaye kanku kuma ku ba kanku amsa gidaje nawa ne aka gina su a farkon rayuwar wannan gidajen na aure yana cike da farin ciki da annishuwa da dariya amma yau bayan wasu shekaru gidan nan ya koma shiru da kuma zubar da hawaye a cikinsa gidaje nawa ne ki wa kanki tambaya kuma ki ba kanki amsa ma'aurata nawa ne wanda daurin aure da aka yi musu ya hada su a wuri guda a inuwa guda a bankasa amma kuma zukatansu ya zamanto cewa sun yi nesa da juna saboda rashin ikhlasi saboda rashin rahama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ku sani lalle alaka ta aure ba wasu kalmomi ba ne da ake faɗi da baki kadai a cewa mai aure wance ko wacce amaryar ne a ranakun ɗaurin aure ana amarya ba ta laifi ango kasha maiko da makamantan irin wa'annan maganganu wannan ba shi bane aure a wani irin alkawari ne wanda shi ake samun tashi a kowace rana haka aure yake kullum sai an sabunta wannan alkawarin na zaman lafiya da kauna da tausayi tsakaninka da mai ɗakinka haka tsakaninki da mulki so ababen da suke za su zama to da su ake gina wannan alaƙar su ne zan jero mana su da izinin Allah mu tafi a kai sauwar na san irin wannan lokacin bai da tsawo yanzu nan za ku ga lokaci ya ce abu na farko shi ne wato ma'aurata su tuna da dalilin da ya sa suka yi aure wai shi ki tambaye kanki me yasa kika yi aure shi ma miji ya tambaye kansa me yasa ya yi aure ya kai muji shin za ka tuna da ranar farko da ka fara ganin matan nan da ka aura lokacin da kan kana kanta za ka tuna da lokacin da zuciyarka take dukan uku tana cika tana murna lokacin da ta ganta ko ta je wurinta ko ta ji muryarta ya ce mata za ki tuna da farkon lokacin da kika fara jin sautinsa yana miki magana cikin tausasawa da jan hankali za ki tuna da wannan ina waɗannan mashaɗin da suka tafi yanzu abinda kike ji na shauƙi a wancan lokaci ina suke yanzu ana ba da labarin yadda ake tali a da a shekaru 90 da suka wuce wanda ake gida da shi da tijan ne ya ce bari ba ku labarin farkon zuwa na tashi ba ni ne saurayin ba ni ɗan ne ce shi ne ya tsaya a matsayin tafinta a tsakiyar yake tsakanin saurayi da budurwa gida ne zaure saurayin yana farkon zauren shi kuma saurayin shi kuma abokin na tafiya ita kuma marata tana can ciki zaure daga cikin gida sai shi abokin ya ce ka ce ina gaishe ta. sai wannan abokin ce ya ce yana gaishe ki ita ma zai ta amsa ina amsawa sai ce ta ce tana amsawa ya ce sai an yi ba ka yi ta ce a komai daga nan kawai sai an gwajin sai ne shi sauran shi ma abin ce ni ma sai na suka riga da riga da bayan shi haka ake tafi amma yanzu ku kalli yadda al'amura suka canza suka zamanto ba irin yadda yake a da ba wanda inda a ce iyayenmu na da can da suka yi wannan zamani za su zo su ga yadda ake a yanzu tabbas wallahi jirgin shirin sha duniya nan ta lalace yanzu ana tsari budurwa makala da saurayi saurayi makala da budurwa da makamantansu akwai wanda ma aka yi magana ta ce wata ita ke ji ko shi ya ce Sani yake ji shi ya sa yake gina da jikinta to mu ji tsoron Allah ina wa innan mashair din shin hidindimu na yau da kullum ne suka sace su shauƙin da kike ji a lokacin da kike budurwa ya zo ya nuna yana son ki yana ƙaunar ki zai aure ki ko ko a kangara ce ta kashe su ta kashe wannan shauƙin kangarewa na yau da kullum ta sa shauƙin ya mutu farkon wato taku da mutum zai yi na alaƙa mai kyau don gina ainihin wato kusanci tsakanin ma'aurata shi ne cewa mu muka zaɓi kanmu da kanmu muka zaɓi junanmu babu wanda aka yi masa auren dole lokacin da kika zo kika ce wa iyayenki kina son wani kowa na zai turo magabatansa bisa amincewar ki da yardarki kin ga ke kika zaɓa haka lokacin da namiji ya ce wa iyayensa ina so a je gidan su wacce a yi magana mun daidaita duka kuka zaɓa juna domin tana da wannan cewa mu muka zama kanmu da kanmu babu wani wanda aka yi masa dole sai ya aure dan uwan shi wannan shine matakin farko gaba na biyu shine kalma ɗaya za ta gina gida na aminci na aure haka kalma ɗaya za ta rubuta gina gaba daya ya kamata ku san wannan kalma ɗaya za ta daga zuciyar wanda aka gaya mawa sannan kuma kalma ɗaya za ta karya wannan zuciyar har abada akwai abin da suke cewa istimta ma'anawi da istimta haƙiƙi wanda wannan yana daga cikin haƙoƙin ma'aurata wato mata ta ji daɗi da mijinta jin daɗi na haƙiƙa sannan ta ji daɗi da mijinta jin daɗi wanda yake ba na haƙiƙa ba ba sai yadda zan ce masa malami ba san ma'ana shi da hausa ba ma'ana akwai direct akwai indirect me indirect da hausa ha a kaikaice haka ne ba san dai kamar haka ne kusan da ma'anar abinda ake nufi da jin daɗi ma'anawi a kaikaice Shi ne mijinki ya miki kwalliya ki kalle shi ki ji daɗi wannan mijina ne ga kyau ga tsafta dan kwalisa a wurin shi ta kowa cin wacce wani samun samu ba kar ya rika zama cikin kazanta don ba za ki ji daɗi ba ki kalle shi haka ya wanke bakinsa ya sa kirare ya zama tsatsar dai wani shi ake cewa istinta malami za ta zo kuna hira kuna magana da shi za ki ya taɓa shi za ki kwanci akan cinye shi za ki ce goya ni kuma ya goya ki ka zauna hau doki su kuta ya daga zagaya shi wa a akan faru yi wannan istirka manawi ne istirka hakiki shine amince masa ko ke ya amince miki wajen biya wa kanki bukata lokacin mu'amala ta aure wancan shi ne hakiki wannan kuma ne ma'anawi ina fata muna fahimta so a lokacin da ya zamanto cewa an faɗi wata kalma daga cikin kalmomi da ya kamata a furta ta lokacin da ake istimta ma'anawi wallahi sai a faɗi wata kalma wacce za ta iya sukan zuciya har abada kuma ba za ta taɓa dawowa ta mutu wata kalmar kila tana buƙatar ne kawai kace ina son ki mata ta ina ƙaunar ki ko ki ce ina son ka mijina ina ƙaunar ka mijina ire iren wannan kalmomin ya ce miki yana ƙaunar ki misali ce ma ki maida masa ni ma ina ƙaunar ka na yi mijin da ki shi ne kama a ce ina shauƙin ki ko ni ma ina shauƙin ka ko ba haka bane idan turawa ne yake a misu yace a misu mo misali ko a misu tu da kika faɗa ne so saboda haka mu lura da wannan kalmomin da za mu faɗi a zamantakewa mu da mazajenmu mu kar su zamanto kalmomi ne waɗanda za su jarraha zuciyan mai saurare Ali bin abi talibin allah ya kara masa yadda wata rana ya ya ga wato na na aisha tana yin asuwaki da wani itace da ake asuwaki da shi ana ce masa ulu arak itace ne mai kyau wanda yake wanke baki sosai sai take asuwar da shi aliyu muna da talib da ya shigo ya ganta a wannan yanayi sai yake so yayi wasa da ita yake so ya sanya mata farin ciki ya nuna mata soyayya irin ta ma'aurata da yadda yake son da yake kaunar da yake cewa ya kai ulul arab ya ulul araki ya kai tulu arak wannan itace na arak ya ce ba ka zo kunya ni in ganka ala taksha ya ƙudul araki araka ba ka tsoron ni in ganka in kama ka ilo da ido wani an a ce ka shiga cikin bakin matata mana kuma yana ce itacen wani ganganci ya sama haka shi shiga cikin bakin da yace da ka kasance lokacin da mil ka qitali duka inda kai wallahi wanda ba a ya kare wallahi sai na yake ka wannan irin kalmomin wani irin tunanin ke yi da zai sanya zai sauka a zuciyar matan nan da ake gaya ma wannan magana ta ta ji daɗi to haka ake magana saboda haka aliyu bin abi talib haka ya gaya wa na fadi kuma ta ji daɗi so a irin wannan gabar mata nawa ne suka zubar da hawaye suka yi kuka a cikin dare saboda mijinta ya gaya mata magana da ba ta ji daɗinta ba ya gaya mata bakar magana misali yanzu ya ce ki ba ki ci komai ba ki ba abin da kika sani irin wannan sallar za ki ga ba ta da komai amma tasirinta a zuciya Allah kaɗai ya san adadinsa sannan mazaje nawa ne zukatansu su ma ya kare saboda matarsa ta gaya masa kai ba cikakken namiji ba kai ai ba namiji ba ne ai mu mun rabu mata ne kawai ga maza can inda suke amma kai muna namiji ne kawai irin waɗannan kalmomi wanda miji zuciyarsa za ta karaya gaba ɗaya ya zama cewa ba shi da wani karkashi na kulawa da iyalinsa da ainihin wato kaiwa da komawa dandanin ya sauke wajibin da Allah madaukakin sarki ya daura masa ya ku bayin Allah iyaye na mata kada ku ainihin wato kashe gidan ku da kanku ku san cewa gidan aure ba a rubuta shi ta hanyar ɗauko diga da abin rubuta gida ba da shi ake rubuta gidan aure ba wallahi ana rubuta gidan aure ne ta hanyar kalmomi waɗanda suke kusa ta zuciya da su ake rubuta gidan aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa khairukum khairukum li ahli mafi alkhairuku shine wanda ya zama mafi alkhairi ga iyalansa wanda yake magidancin da ya fi zama mafi alkhairi ga iyalanka, to shi ne mafi alkhairi an gane ko shi ne mafi alkhairi ashe duk magidancin da ya zamanto yana so ya koyi da manzan Allah su sallama dole ne ya zama shi ne mafi alkhairi ga iyalanka. domin annabi sai ya ce wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alkhairi ga iyalaina saboda haka kairiya ta mace ko khairiyya namiji wallahi ba a zuwa masallaci ba ne. wai yanzu gashi an kira malami zai muhadara kin zo kin zauna a gaba ko a gaban baya ko ki zauna daga farko har a tashi ga wani can za a yi wani walima kin je can za a yi sauka can za a yi sauhaddar alkurani duka kina zuwa wallahi ba a nan da take yawa alkhairi yana nan a gidanki yaya gidanki yake ba zuwa masallaci ba ne ba wani wai warke ce yan kwamitin da'awa su ne yan wa'azi su ne yan kwamitin masallaci waɗanda suke shirya wa'azin zika ba a'a yaya gidanki yake mu'amalar ki da mijinki a nan alkhairin yake da yawa mata za su zo masallaci suna ayyuka na alkhairi amma mazajen su kuma suna kuka da su suna kuka da su ina fada muku wannan akwai magidancin da ya zo ya same ni ya kawo min ƙaran matarsa in ban da cewa dama shi ɗan adam an yi shi ba ɗari bisa ɗari yake ba mutum tare yake bai shiga goma ba to wallahi ina fada muku na yi mamakin a ce wannan matar za ta aikata abinda da ya ce ta aikata ɗaliba ta ce kuma malama ce to sai ban yi mamaki ba a matsayin ta na adam amma sai ne mamaki a matsayin mace irin ta ce kuma ne halitta da gidanta. na ba shi haƙuri na faɗa masa magana mai daɗi na kuma yi masa albishir cewa insha Allah zan ɗauki mataki matakin da na ɗauka ko shi ne mai kira ta ba ban mata magana don ba ta san ma an zo ba amma a cikin karatu muka karanta aka yi bayani aka fada da bayani kuma tana wurin ta ji ya kuma yi albishin cewa ta ja to kun ga abin da ake so ke misali kuma har yau ba ta san ya kawo karar ba kuma har yau ni ma ban taɓa gaya mata ya kawo karar ba in dai ba shi idan soyayya sai soyayya ba da labari ba ya ce ai sai da gaya malam lokaci kaza aka yi kaza misali kenan to amma dai yi ban bari ta sani ba an fahimta saboda haka khairiyar ba a zuwa masallaci ba ne khairiyar a ina ne a gidan ya cika mu'amalanci ki? an fahimta gaba na uku shine ina kira gare ku dukan kuma aurata iyaye na mata da kuke gabana da su iyaye maza da abin da yake kunnansu kar ku tsaya kuna neman kamala wallahi babu wanda ke lalle a duniyar nan an fahimta mala'iku da annabawa kadai su ne masu bai an fahimta amma babu namiji ɗari bisa ɗari wallahi babu shi babu mace ɗari bisa ɗari wallahi babu ita sai dai ke haƙuri da abin da kika samu kin samu miji wanda yake kwatantawa tamanin ashirin wato kamar zai shi ne kyawawan ɗabi'unsa ashirin ɗin kuma munzuna miki yake wanda ba kya jin daɗin adam to ya hakuri da wannan ashirin ɗin ki ci gaba da hukumar kamar dan ki da biya kin gode akwai matar da ita wallahi aka san nashi ashirin ɗin kawai shi ne kyawawan halaye kamar dan wallahi da munzuna wani ki gode akwai wanda za ta samu gaba ɗaya masu za ta yi kuka ta ce babu alkhairi a tare da shi wanda kuma ba gaskiya ba bai wa a ce yau ga namijin da babu alkhairi ko ɗaya tare da shi ko ba komai ya canza miki matsayi ya ɗaukaka darajar ki ya mai da ke kin zaman to uwa a lokacin da can ke ba kowa ba ce ke ba uwa wani ya mai da ke ake ce miki maman wanci kai ya yarda cewa ma ki danganta sunan ki gare shi a ce wacce matar wani ai yayi kira da nan saboda haka babu wani mutum lalle a duniya babu wani wajen ko mace wadda take lalle. Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiruhun da bil ma'ruf ku mu'amalanci maza da kyautatawa haka ku amalanci mata da kyautatawa lafazin ma'ruf shine abinda aka sani mai kyau wanda dukkan wanda ya gani ya san an yi wanda ya gani ya san an sauke nauyi idan na mutu ne misali an ɗaura masa ya ciyar da ke so uku ko so biyu ko so ɗaya abin da ake nufi da wannan ne ya zama karya barki da yunwa da ya ciyar da ke to menene ke iya ɗaukan ma'anar ciyarwa an fahimta menene sunan shi ciyarwa ma'aruf ne a wurin kowa wanda duk wanda ya gani ya san ciyar ya san mijin ya ciyar da ke muƙaddara da safe menene abin da idan magidanci ya ba iyalinsa ya ci da ita ya ba ta karin kumallo misali a ce koko da kosai ko haka ne to wannan shi ne ma'aru ka mu'amalanci matar ka haka ita ma ta mu'amalance ka haka ka kawo kunu da kosai alhamdulillah ya yi zobe ba za a ci ya ci da ta zobe shi da ita ba ai bai barta da yunwa ba amma kamaliyat ne ta zo ta ce ni wallahi sai da kwai soyayye sai da madara sai da bota sai da kawutar da farfesu duwa ce wannan sai an kawo zuwa kamaliyat ne kawai luxury ne bai zama dole sai an samu wani ba abinda ake bukata ne shi karin kumallon asali wanda da an ganci an san an cire da rana ma aka ba shi tuwo da miya yayi ko aka ba shi shinkafa da miya ko da ba ko da mai da yaji ba ta dole sai da rama ba a cewa da sai da kifi duk abin da zai iya tsarawa a zaman nan ko sai da ganye sai da kosulo ko sai da salat ko sai da kaza duk wannan kamaliyat ne ba wajibin sa bane in ya sauke na wajibin shi kenan amma in yana da hali kuma to ba laifi bane yayi da Allah ya ce ni yunfik zu sa'atin min sa'atin wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mawadaci ne ciyar da iyalansa daga wadatar da Allah ya bashi wanda kuma yake dan talaka ne shi mana na nufin ba wai ya talaka ba mana na nufin shi din kansa talaka ne to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wa alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf wato mawadaci da wadatarsa talaka kuma daga talaucinsa Allah mulki sarki ya shirye da saboda haka Allah ta'ala ya ce wa ashiruhun bil ma'ruf mu'amalance ku da abin da yake mai kyau yawa shi ma'rufi abin da yake kyakkyawan mu'amala kyakkyawan zama kyakkyawan soke wajibi ba zalunta ba cin fuska ba zagi ba ba ba ba ba domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafruku mu'minun mu'mina wato mumini baya kyara baya kyartar mumina miji inda shi mumini ne to baya kyartar mumina an fahimta ya hantare ka ya ce ba ta da alheri ya ce ba ta da kirki ya ce ba ta iya komai ba ya ce to in dai mumini ne na gaske baya wa mumina irin wannan annabi ya ce in kariha minha qulqan min ha aha matukar in dai ya kyamace wasu da daga cikin dabi'unta to sai ya yarda da wasu dabi'u kuma daga cikin nasu dabi'u zai iya zuwa yanzu a wurin su ko ya zo yana fushi ya ce matan nan ba ta ji me ne fuska ta cika ainihin wato saurin fushi wannan fushin nata yana ainihin wato ban haushi ba zai fara kawai tayin fushi nan da nan ta cika hasala wannan ba yana da mana yana tuhumar ta akan wani dabi'a to amma za ku jira ta amma ba gaskiya ta iya girki ta yana jin dadin girkin da kun ga ai ya soke ta nan? ya yabe ta a can to haka mumini yake mumini zai zuwa gaba ɗaya kullum ba ya ce gaba ɗaya matarsa ma gona ne ya tare da ita dole akwai alkhairi dole dole akwai alkhairi an fahimta sau da haka annabi ya fada a cikin wannan hadisi sau da haka abin da ya kamata shi ne kalli mahasi ababai masu kyau na ɗabi'un mijinki an fahimta sai ya to wannan halayensa na gargaru masu kyau don sai su ce ki kurakuransa da abin da ya na kurkure sai shi ɗan wannan kyan halin sai ki ɗaura shi a kai sai ya zama wannan kyan halin ya rinjayi wannan mummunan da kuskuren nashi فإذا الحبيب أتى بذنب واحد mu محاسنه بألف جميل Idan masoyina ya zo da zunubi guda ɗaya to kyawawan ɗabi'unsa zai zo da ceto dubu haka wani ne masoyi ya faɗa a cikin waka yace ce in dai masoyi ya rage da zubi guda ɗaya to kyawawan ɗabi'unsa kuma zai zo da ceto duhu akan wannan ceto akan wannan ceto ya mata ba daidai ba sai ta tana da cewa ya mata kaza ya ninka su tufari ya mata kayan sallah ya wa yayanta ya ce mata takalmi ya mata abinci ya taba gaji a shekaran ba kaza ne kullum sai ya ba kaza kaza kaza kaza kaza wata mata tana yabon mijinta ya mata ba a daidai da ita ma sai ta ɗanyi fushin nan da ɗan bore amma kuma ba wai fushi ne har ya kai zuciyarta ba sai take yaba masa take yaba mata cewa yana da kokari sosai tana baiwa ƙawarta aminiyarta labari ita kuma aminiyarta sai take ba da labari ni kaina muke magana da ita saboda na san ta na san mijin na san aminiya wallahi ko ta ce daga cikin ɗabi'unsa ta ce ko da shi ko babu ta ce kullum Allah ke da kullum sai ya ba su dubu biyar na karin kumallo ne ko na cefane ne kullum dubu biyar sun sai ya ba su ce kuma direban fasinja ke ɗauka a mai lauri ya tafi ya kai abin nan so kun ga ai wannan abu ne mai kyau an gane ku? Allah marubucin sarki shi ya sauka to kun ga wannan shi ne halin muminan ta ƙasa kun ga ita ma tana da wato siffa ta imani wata sauki mijinta ba ko da ta yi kuka da shi a nan bangaren to ga wani bangare kuma ta yi shi bai da ba duk wanda ta faɗi irin wannan kun san ba iya alherin sa bakin ƙwarai da kai ba iya alherin sa bakin saboda haka ki kalli ƙoƙarinsa kafin ki kula ki duba ki kalli irin wato na ƙasunsa ki fara kallon ƙoƙarinsa da yi domin za yana da namiji tsawon shekaru yana kula da ke da yayanki yana yi miki alheri misali waya hannunki ma shi sai miki shi yake sa miki kati shi yake sa miki data yana kai yayanki makaranta ya biya kuɗin su, kila kuna gidan haya da shi ke haya ya yi cefane yau da shi da babu da duk ana tafiya tare ana ci barawa kuka samu shekaru da yawa ana tafiya haka lokacin sallah karama da lokacin sallah babba ga hidindimunan bukukuwa ne iri-iri haka dai ana ja ana rufa wa na asiri ba ki taɓa zuwa sun ɗaya ki ce yau na wara wata rana ki zauna gar nuna godiya da mutum ki ce mijina na gode maka da yadda ka rika kokari akan mu da ni da ƴaƴa da kai ni da ƴaƴanka ko ƴaƴana kana kula da mu ina addu'a Allah kada ya gajiyar da kai Allah ya wasa maka albarka Allah ya gudo maka hanyoyin arziki da inda baka tsaka ba Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza duk ba za ta yi wannan ba a rana ɗaya kawai idan wani wanda ko kaninta suka yi waya da shi kanin nata sai ta ce wallahi ban da katin kati sai cillo ta katin ɗari biyu ko ɗari biyar to a ranar za ta sa asali ta ce Allah ya gurbi yaya na haka za ta ce ba abin da ya bari na nema na rasa abin da yanzu rubuta ke amma ba taɓa da Allah ya bar mun jina ba a tsawon shekara goma ko sha biyar da suke tare da mijin kun ga wannan mutunci ne ba daidai ba ne ba cewa muke wai dole dole wani da abin da mijin ke yi sai sa a tsarin sai yi ba a'a amma ai shi mutum yanzu da in ya kalli shekarun da ya rike yar abubuwan da yake miki ba ki taɓa ko da furta mai wannan ba sai kin sa a status ba namiji ba a furta ba a sa a status furta shi ake a aikace da ana godiya amma rana ɗaya dan dan uwanki ya sa miki katin ɗari biyu ko ɗari biyar shi da nake ce kawai ba abin da ya bari kika nema kika raza Allah ya bar miki shi wato shi mutum Allah ya kashe shi kenan miji ba zai ji daɗi ba idan ya ga haka an gane wannan ko sannan gaba na gaba shine ku sani dole ne mu rika tagafuli tagafuli shine kau da kai idan miji na kau da kai ko mata tana kau da kai akan waɗansu ababe ba rauni bane wannan dan mu nan sai mu rika dauka ai rauni ne kin bari sai juya keke ko kai ka bari mace tana da juya ka a'a tagaful abu ne mai kyau irin abin da kuke ce mana in za a yi aure ku ce ki ji ki ji ki gani ki gani ai tagaful ne kada ki ce wai duk abin da kika gani sai kun yi magana ya aka yi yau ka zo karfe goma sha biyu ka dawo gida ka gaya mu inda ka je ko ba ka bari ki tafa shi a gaba kamar dai ya na ji kana waya kasa kasa wato aure za ka ƙara yi ko kana da budurwa ko ka za kai ma ka zo ka matsa mata waye kira shi ba gawaye ki kai ta a ta gafun ka zai an yi kuskure ka dan kawo da kai ba ko ka gano wuri ba ta share ba kaka ce sai ka tume ta ka dan kawo da kai haka ake dan kaza wani abu ba kai ka yi da kanka so saboda haka a samu tazahul tazahul din nan ba rauni bane kamar yadda na faɗa a'a wallahi hikima ce da wayo wajen tsare soyayya soyayya ku tsakanin ku da shi za ta wanzu za ta zauna gaba na hudu shine lokacin fushi idan mutum ya yi fushi wallahi ko miji ko mata in ba a kula da wannan gabar ba to za ta iya ruguza rayuwar auren gaba ɗaya har abada to sai an kula lokacin fushin nan naki ne ko ko namijin ki ne kula da kyau karki wasa karki sakaci idan miji ya fushi to namiji bai so a takura masa sannan namiji ya fushi bai so a zo kusa da shi da an zo an kwantar da hankalin shi aka ba shi hankali to a tashi a wurin an gane idan kuma misali yanayin ɗabi'ar ta fushin bai nuna a bar shi ba an ci gaba da kwantar mai da hankali da sauki a wanda zai iya furtawa ya ce ki tafi ki ban ne to ki tafi kawai kakki ce da ni daya in ya buke zai ki kawo masa ruwa ya sha Eh, ya rantsar da ya zuce shi haka shi ma in masu a lallashe ta. an fahimta a lallashe ta. so lokacin fushin nan zai iya ruguza gida ko ya ruguza soyayya da aka yi shekaru ana ginawa an gane wannan ko kamar yadda na ce za a iya furta wata kalmar da wallahi har abada ba za a manta da ita ba kuma daga wannan lokacin an buɗe kofa wa shaidan zai samu dama saboda idan miji ya fushi to babba da ake so mutum ya shiru ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala kar ku yarda shaidan ya zama shine na uku da ke da mai gidanki mana shaidan ya zama na uku wajen zuga ki da zuga ta ya tabbata yana sanya kujeransa ta mulki a kan ruwa yana jiran ‘ya'yansa shaidanu suna zuwa kowa ya faɗi ga abin da ya yi aikata na banna duk wanda ya zo ce ya yi kaza zai gani ya yi kokari sai wanda ya zo ce da na je gurin wani ko wancan gidansa ban rabu da su ba sai da na sayar da ta to sai ce an ta an kai ne kai ne an fahimta su saboda haka ya kamata mu kula da wannan kwarai da gaske kar mu ba shi dama akwai wani mutum akwai wani mutum wacce abuwan akwai wani mutum wanda matarsa da mu'amalarsa da ita wato mutum ne wanda yake da tsananin zafi ga fushi ga fada ga matarsa duk abin da ta yi baya gonewa baya gonewa baya murmushi a fuskarta kullum fuskarsa a yamta take kusa akwai irin wayannan mazajen akwai irin su wata rana ce ta kama rashin lafiya wannan mata da ta kama rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta ya zo ya tsaya kusa da kanta yana tausayin ta. tsayuwa kawai ya yi da yanayi na tausayi sai kawai ya gama ta tana murmushi tana jin daɗi ta ce masa me ta kake ya ce mata kai za yasa ke murmushi sai ta ce masa wallahi na kasance ina roƙon Allah ina addu'a akan Allah ya sauya ya zuciyarka ya sa zuciyarka ta zama mai sanyi gare ni Allah ya sanya ya mun zuciyarka ko da kuwa rashin lafiya na shine tsantsar wannan tausasa zuciyar taka wallahi ni na yarda da wannan hukuncin da Allah ya ji a kai to nan take mijin ya kama kuka ya kuka mai tsanani sai dai na ku ga kukan da ya yi ne a ƙarshe lokacin da an yi lafiya ina fata ana fahimta shekaru nawa aka yi a baya sai ya kamata ya sa ta farin ciki bai sa ba sai bakanta maka rai yake yi ɗazu ne maganar ta ma'anawi da hakiki cewa akwai maganganu masu kyau masu daɗi miji ya dawo a masa oyoyo mara balale marhaban da masoyina shi ma mara balale da matata masoyiya ta abar ta uwar 'ya'yana misali ya rungume ta ta rungume shi irin wayannan maganganu akwai mazajen da ba sa yi ko matan suna musu wannan ya tuna min da labarin wani shi ma da matarsa tana so ta nuna masa soyayya da kauna amma shi bai so irin ba gida ne nan dan ƙauye ne saboda ka in ya dawo tana masa oyoyo su shirya da shi mai hakan Allah ya suna kallon kawai wannan mata ne ta kama rashin lafiya ciwon so ne ya kama tana so ta nuna masa soyayya shi ko baya shi aka ɗauke ta aka kai ta asibiti aka auna aka duba aka duba aka gaba abin da yake damun ta ba wani ci ga amma kuma sai rami ya take ma kudin gumi to likita ne ya kira shi ke ne wani tsakaninka da Allah kana zama tare da matan nan kaka kuna hira ka kwanta a jikinta ka kwanta a jikinka ka ji dumin jikinta ka ji dumin jikinka ko irin hirar nan ne za a dafa yau wanki a gidan nan ta ce a dama duwa ta ce ka ce a dafa dai shinkafa ko da fa mana taliya da fa mana dan wake an fahimta budan baki sai ce kai ya za a ya kasance ina namiji a cikin na Haka yi ce wai za ka raina shi in yi hira da gida da sai mun tattare da wallahi wannan da fadin naka shi ne zai kashi da matar ka san ka take tana so ta nuna maka soyayya da kauna kaki to saboda haka ga ta nan a a kwanci a cikin aminiti aminiti wato ka je ka shiga ka gaya mata magana da hankali ka je banda an ba haka wallahi ba so kake da mutu ba in ce da gaske ya zaro ne ya ce ƙwarai kuwa idan lalle ka ya gani kada wani ya shi zai shiga ɗakin matarsa a asu ya je tsaya a gaban kanta tana kwance ido rufe tana ta numfashi ya ce ya maman wanci ina son ki ina kaunar ki rashin lafiya ya samu rashin lafiya sai da bude ido ce da gaske gaske da gaske jiya ne da wani kwalan tsawon ne tashi kun ga wannan yana kashe gida rashin sa ko matsalar nan da muke gani dukkan mu ne da mu matasan da kuma ku matan kalmomi nawa ne muke da su muka san su ko muka ga za mu iya kirkiro su ma da kanmu wanda idan muka faɗa wa mazajenmu za su zamanto sun samu nutsuwa sun ƙara son mu da guda nawa ne inda zan tambaye ku yanzu kamar wata kalma da wata kalma mace za ta iya faɗa wa mijinta da nuna masa cewa tana son shi baba baba ta wannan yauwa zauna daga nan malam malam an shoye ka aje mata to an sami ki? eh wata ta bi ne tace za ta samu to duba ka gani an sa daga ne ko an sa mi ai bi na ce yaro na ne yace san kasa Allah inda suka musulunta da kiristoci eh. wajen dubu biyu suka musulunta to shi ne aka ba shi kaya ta yi kai musu yau kwana biyu masha Allah to ban kira shi ba suna ganin ya kira ni to shi ne kira ni yanzu a eh to yanzu ba komai eh dama ana ɗauka ko kina sanar da hannun shi zan zan an shi kuma ai ba na yin haka to ko wani ya zama nan zan musu magana to ne ya sawa ta almaza tun da to yanzu an sabu amma kin yi magana da shi na magana yanzu kin ga kina wurin karatu ko eh, na magana da shi kuma na na ce mai ina har yace ai shi ya sani to shi ke ya azaban wa da tafiya to Allah ya kara wa rayuwa albarka na gode to madalla ta kama da to amin albarkaci rayuwa amin albarkaci rayuwa ya kara ilimi ne yawa amin summa Allah ya kare mu da ku da shi da makiya amin summa amin to zamuri saboda haka kamar yadda na faɗa muku irin waɗannan abubuwan su ne suke sa mutum ya zamanto cewa zuciyarsa ta yi rayuwa mai kyau ko kuma zuciyar ta mutu a cikin gidan aure an gane ko gaba na biyar ku gane kafin ma mu shiga gaba na biyar waɗansu kalmomin ana faɗin su ne kafin lokacin su ya kuce kafin lokacin su ya kuce suna da lokacin fara tambaya ce ne mun kafin ba mu da shiru ya ce waɗannan kalmomi ne mace za ta yi faɗa mijinta ta nuna mai tana kalmar soyayya ku yi na fari eh suna da yawa kamar su yi har Allah miki albarka kun ga ɗaya ke kamar me my heart biyu ko my dear honey my love biyar ke na fanar da nan aha my darling suda eh. hubbi na bakwai na'am qasdatu qalbi niswa eh kun takwas aha suwiti to ba gwandi abin kauna ta ko yanzu misali kun ga waɗannan mafi ƙaranci yanzu mun guda goma nan take a ƙasa da minti ɗaya ba yanzu abin da za mu tambaye kanmu don Allah tsakaninmu da Allah muna faɗa maza zai mu irin suna sunaye da waɗannan kalmomi masu faɗa suna faɗa da Allah ya kyauta to na biyar shi ne rahama da tausayi kafin ki nemi ki a wurin ki ya zama kina da tausayin ka kai ma kafin ka nemi ka a wurin matarka ya zama tausayin ta ne farko kanka ba ba yi kokarin ki kija da neman haƙƙi ba a menene sosai? da yawa daga cikin ma'aurata suna neman haƙƙi na wai mai haƙƙi na akan shi eh mata kuma mai haƙƙi na akan ta amma duk kusan wannan tambayar ta haƙƙi ba ita kamata a yi ba tambaya wacce take da matukar muhimmanci shine shin na sauke wajibi na da Allah ya dora mun akan ta ko na sauke wajibi na da Allah ya dora mun akan shi wajibi kike da aka daura ba na shi hajjin ba ke ki sauke na ki a je lafira kina ainihin wato bin wani haƙƙi ya fi a kan ake ke ake bin haƙƙi a hannunki domin a lafira ba kuɗi ba dangantaka ba matsayi aikin da kika yi na lada da shi ake biya an fahimta duk wanda aka je lahira da haƙƙin wani a kansa to da aikinsa na lada za a biya wannan haƙƙin idan ko babu wannan ladan da ma za a biya wannan haƙƙin to zunubin wancan ake ɗauko a ɗaura wa mutum a rage gwargwadon zunubin ko gwargwadon haƙƙin da yake kan shi So da abin tambaya shine shin kin sauke wajibinki aure ba wani fili ba ne ko farfajiya na neme neme ban kaza ban kaza yi min kaza a'a wallahi aure wani farfajiya ne na na tabhiya tabhiya shine kamar na sacrifice ya ke ce masa da Hausa sadaukarwa ka Allah ya miki albarka sadaukarwa aure sadaukarwa ne mace za ta iya rayuwa a gidan mijinta shekara da shekaru ba ta jin daɗin auren amma saboda auren ya haya da 'ya'yanta da suka haifa tare da mijin wallahi za ta sadaukar da rayuwar ta tsaya ke kai jure ma abin iyayen 'ya'yanta na kallonta suna ganin mama da baba suna tafiya ɗaki suna barci gari ya waye a tashi a karin kumallo a kaza ka raka shi sai ka dawo sai ya dawo sanda da zuwa duk ba a cikin bakin ciki da kira mata jure ta shai ta sadaukar shi ma tana masa abubuwa da ba ya so amma ya shirye ya sadaukar saboda gidan ya tsaya kawai to aure sadaukarwa idan kika samu kwabanki na ƙarshe mijinki bai da ko sisi za ki ba da kwabanki na ƙarshen nan don ki cinci wannan gida ina ba ta ana fahimta ba yadda wasu ke tunanin a a ita kanta kaɗai ta sani ba yanzu in na bashi zai je ƙara aure ko zai kai ɗaya gidan ko kaza ko kaza duk wannan ba shi ne sadaukarwa ne aure akwai wata mata wadda aka santa ban kira sunanta tana da mashako makoko kenan nike son ce e eh, makoko don mashako daban makoko daban to tana da makoko a wuyanta wannan matan sun harbi ya sosai hamsin auren, wallahi kawai sai mijin ya sai aka ga tana murna tana jin daɗi ma'ana ba tana murnin mijinta ya rasu ba ko kuka ba ba tana ta gode wa Allah can aka nuna makoman ya kashi ya fi ya cire babu shi aka ce ke ina ma alƙoƙon ki tace wallahi ashe tun da aka yi auren ta ce ba ta son mijin ta ce iyayen ka yi wa biyayya ta zauna ta ce sai yau na warke daga wannan cutar da tun da aka yi auren wani abu ya tsaya min a nan ta ce kawai ta ga wannan magogo kuma yau shi mijin yana mutuwa shi magogo ya bar shi sai ta ji kawai kamar ta haɗe wani abu ne kawai ya wuce kun ga wannan tamshiya ne wannan shi ne abin da aure yake kusa akwai mijin da zai haƙuri matar na gana masa mugunyar azaba amma wallahi a haka zai haƙura ya jure ba zai ci mutunci ba ba zai wulaƙanta ba ba zai ce ya fasa ba da wasu abubuwa na haƙoƙin da ke kansa har sai an kai da gaci yana kallon 'ya'yansu yana kallon abubuwa da za a yi zai je ya zo ya daure ya cije akwai wani da suke shiga aljanna da dalilin matansu ko dalilin mazajensu haƙuri da cutar wanda ko wani ɗaya ke Allahumma amin saboda aka mu kula da wannan saboda haka idan kowane ɗaya daga cikin ma'aurata ya zamanto yana ba da sama da abin da ake bashi mana idan matata tana nuna min soyayya kashi 60 cikin 100 to ni kuma in ba ta soyayya ta kashi 80 cikin 100 kun yana na wuce nata ko ni mijina yana nun soyayya kashi 60 cikin 100 ne mai 80 cikin 100 ko 90 to duk sanda kowane ma'aurci yake bayarwa sama da abin da ake bashi to wallahi wannan gidan zai zauna cikin soyayya da kauna da ciki? haka gida zai zauna sake za ki ce ke wani dole ke sai ya miki ku dole dole su da bai ba ma ba zan mai ba a'a wannan shi ake cewa ne, kuma ke kanki ma ba shi da Allah yake cewa ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يكتبون إذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون على يظن a أنهم مبوسون تخفيف النفر ويل لسئة أوبا wallahi idan ina nuna miki soyayya kashi sittin ce kuma kina mun arba'in to tasbihi ya ce ba samu daidaito ba akalla ke ma shi mun sittin din ko ki wuce ba zai yi yanzu kuma ni ina nuna miki soyayya ke ba ki nuna mun soyayya kuma kina so in ba ki haƙƙin ki ɗari bisa ɗari ba ko ke kina nuna mun soyayya ni ban nuna miki soyayya kuma ki ce kina so ni in ce ina neman sai kin ba haƙƙi na ɗari bisa ɗari ba zai yi ba dole sai an samu wannan sai an samu adalci na tafi nan kar a same shi auren ke ce ba ki sallah ba ki azumi ba ki zakar dukiyar ki ba ki kaza ba ki kaza kuma ki ce kina so Allah ya biya miki kada, kin ba Allah abin da yake ki ba ki ba daidai ba to wannan abin da kike nema a lokacin da ke miki wa Allah abin da yake maka dafifi sunan shi kina so mijin ke miki anko kina so miki kaza miki kaza kuma ba ki faranta masa ba ki masa biyayya wannan ki ta dafifi ne an fahimta jama'a su aka dole sai kin yi sannan kuma shi ma sai ya yi gaba na shida rufe asiri kar a rika fitar da asirin gida ko namiji duk abin da ya faru a gidanku ya faru a cikin tsakaninku ne asiri ne wannan kar a fitar shi waje matsalolin gida ba a fitar da su ga mutane ƙanana ne ko ko manya ne an gane wannan ko idan har suka fita waje to suna ƙara faɗaɗa ne su ƙara yamu yawa sau da ku sanya gidajen ku ya koyan wasu zamanto a rufe na sirrin ku ba tare da sun zamanto a buɗe ba yawa idan suka sirrin ku to sai ya zamanto abinda aka buɗe wa gidan kadai shine rahama da za ta sauka a cikin gidan sau da gida ne mai sirri kuma ne mai sirri wani mai waka mai hikima yana cewa واحفر لسرك من فؤادك ملحدا ودفنه min الأحشاء Wato ki haka sirrinki ibn qayyim ne yake cewa ki haka wa sirrinki rami a cikin hankarki ki binne shi ba tare da wani ya sani ba amma shi kace za ki tura sirrinki kina da wata aminiya bari ki gaya mata to ita ma tana da aminiya ba ita ma aminiya ta tana da aminiya a haka aka magana za ta tafiya sai ta ƙara yaduwa ba ta zama sirri ba amma sanda suke cikin zuciya kika binne ta ta zama sirri ina fata ana fahimta ya ku na mata ku tuna da cewa wata rana za ta zo wannan ranar tana nan zuwa wata rana ce ranar da za ku zauna ɗaya a cikin ku wallahi ta ya zauna shi kadai babu damuwan shi mana za ki zauna babu miji ko kuma shi mijin ya zauna babu ke an fahimta ko dai sakamakon kin yi tafiya ko shi din ya yi tafiya ko kuma sakamakon kun rabu babu aure tsakaninku ko kuma wallahi ɗaya a cikin ku ya mutu dole sai wannan lokacin ya zo shi yasa muka ce so da yawa marka haƙuri da mu ya'ya da kuke kallon su yan yi haƙuri da su ba baki ne ya'ya baki ne za su tafi wata rana za ka ga tsalle-tsallen da ake a gida da kai kai kai ku bar kaza ku tare kaza yara sun ta hayaniya za a wari gari yara sun girma kowa ya aure mata sun tafi gidajen mazajensu mazajen sun je sun gina nasu mazajen da iyalansu sai ku ga an bar uwa ne uwa su kadai a cikin gida sun tsufa ba sa komai sai dai cikin ba ana tuno da kuma ana fatan ma a ga ƴaƴan ba a gansu ba sai dai jirogi sun ka zuwa da su suna kallon allah a jirgin su ba to baki to wannan ranar tana zuwa a wannan lokacin idan wannan ranar ta zo wallahi lokacin ne za ki buri Dama kin sani kin faɗa wa mijinki magana mai kyau dama ne kin sani kin faɗa masa magana mai daɗi a wannan lokacin za ki ce dama kin sani kin ba shi haƙuri lokacin da aka samu saɓani za ki ce da kin sani kin rungume shi za ki ce da kin sani kin yafe masa za ki ta da kin sani da kin sani ba wani ce da na sani ɗaya eh, sau da aka karku ainihin wato jinkirta nuna soyayya da ƙauna ga mazajenku ku kar ku jinkirta bayan da haƙuri a lokacin da kuka san cewa kun yi kuskure kun yi ba daidai ba domin ita mace tana da pride tana ganin cewa ita ta fi ƙarfin a ce ta nemo ta saukar da kanta ai sai wai ta ba da kai bori ya hau ita fi son kullum a ce ita ce mai gaskiya akwai abin da yake zamu irin wa'in akwai mata irin wa'in nan sarai ita ba za ta taɓa yadda ta ba da haƙuri ba namiji yana da saukin kai na sha faɗa wa mata ta ce ba abin da ya kai namiji saukin kai namiji mai abin da Allah ya ce ki mai ne dan ba shi ba kan shi ba in kika kin gama mallakan mulki wallahi sai da kika juya shi kamar waina yar bauchi za a dauka kin masa asiri ne amma Allah ki mai asiri ba tsabar biyayya ce kawai shi namiji haka yake kamar wawa da kin mai shi kenan kin gama lagwaye shi da mata masu zuwa wurin bokaye suna da tunani da za gane namiji ba ya bukata a mata lokaci a kai shi yi na yi da kyau barna bari shi kenan a ranci ake mallaka zuciyar mulki kun gani so na budi yanzu nan zai miki laifi yanzu ce biya amma mace habawa akwai ta jari ɗan ya haɗa can to to to to to to ba kai bane to wai kai ba kai bane ne shine ba da hakurin ba ce ma ki ba da guri. lokaci zai zo karki jinkirta wannan karki jinkirta ba da haƙuri sannan karki kuskure ki jinkirta tausayi ga mijin ki ji tausayin muni kwarai da gaske ki kaddara kokarinsa da kaiwa da komo wanda yake yi ku sanya gidajen ku su zamanto aljanna tun gabanin aljanna ta lahira a wurin Allah kafin ku roki wannan aljannan ku mai da gidajen ku su zamanto aljannan duniya muna fata Allah mu rikin sarki ya sanya soyayya da kauna tsakanin ma'aurata ya gyarta mana gidajenmu ya sanya su su zamanto cike suke da imani da natsuwa yan uwa masu albarka akwai wata mata wadda wannan mata ta baga misali mai kyau na hakuri, wadda nake so ki koyi da ita an gane wannan ko akwai wani mutum talaka ne mijinta kenan talaka ne shi fakiri bai magana sosai ko hira bai amma fa akwai saurin fushi ga rashin magana bai zama su hira kuma ga saurin fushi wanda yakan je aiki in ya fita tun safa ba zai dawo ba sai dare ya dawo a gajiye fuska a murtuke an gane ko wannan matar ita ce take tarban shi ta mai sannu da zuwa ta karba abin da ke hannunsa cikin murmushi cikin jin daɗi ta riga ta kammala girki ta ka ajiye masa dan abin da ya samu na abinci tana goge masa gumin amma duk da haka ainihin wato yana da fushi yana munana mata an gane ko amma wannan mata tana masa ba taɓa kuka da cewa mijinta talaka ne. ba taba kuka da cewa gidansu babu dish ba ba taba kuka da cewa gidansu babu talabijin ba ba ta mijin ɗin bango ba taba kuka da cewa gidansu babu ainihin wato wutan nefa ba ba taba kuka da cewa gidansu ba kaza ba tana haƙuri wata rana kawai mijin ya dawo cikin fushi ya yi wa mata fada ya gaggaya mata magana babu dalili kawai saboda halinsa ne dama mafaɗaci ya fada mata wasu kalmomi waɗanda suka soki zuciyarta wannan mata ta shiru bata ce komai ba ta kama hawaye za ga idanunta kawai suna hawaye amma wallahi ba ta jayya da mijin nan ba washe gari a yau ya fata wannan fadan washe gari da ya fata aikin nan kawai sai ya samu lalura na hadari wanda ya zaunar da shi a gida yana jinya wata da watanni yana kwance shirya a daga a kwantar a tayar wace ce take zama a daidai kan shi take jinyarsa ita ce wadda yake gaya maganganun nan wadda yake mata kaza wadda yake mata kaza don wata shi za ta ce Allah ya kara ba zan yi ba alhaji na ne ko ba ka ba ta faɗa ba ba wannan ta zauna a tare da shi ta yi jinyarsa tana ci da shi take shayar da shi ta ba shi magani take kwana da shi ta hana idan ta bacci saboda jinyarsa in yayi gumi take goye masa goshinsa wallahi ba kowa ya masa wannan ba wannan matar ce wanda ya gaggawa magana wanda shi a tsammanin ta cewa mai rauni ce tana da rauni ba ta da ƙarfi ba wanda zai tsaya mata an gane ko a wani dare kawai ya kama kuka wannan mijin yake ce mata wance ki yi haƙuri ki yafe mini wance ya haƙuri ki ya fe mini hakika ban kyauta ba na musguna miki wannan mata buɗar bakinta sai take cewa tana cikin murmushi take cewa aini na san cewa zuciyarka tana da kyau amma kawai yanayi ne na gajiyar nemowa da kake mana ke saka kana yin fushi da kalma mai kyau kalma mai daɗi muji zai gane saboda mu maza da kuke kallo idan muka fita ba irin abin da ba ma cin karo da shi yanzu ke kina gida ne to sai ka dawo sai na dawo shi kenan abinda zan kawo an jima za ki ga kawai na zo da laila ne wala Allah ya laila da aka yi aka same ta kwato ta nai fashin ta nai kwacen ta nai an fahimta ture na aka yi na tura wani fada muka yi ila hammari na an yi wala duk baki sani ba ila an zanzaje ni ma ila an taka ni ila an mun abubuwa to ba kusa irin kad, wahal da maza suke a waje kafin su kawo matan su loma ɗaya a cikin su to yana da kyau mu rika faɗin maganganun da za su tausasa su kasan mazajenmu a lokacin da suke irin wannan to a wannan yanayin idan miji ya fita wurin neman sa ba bata masa rai to zai iya zuwa ya sauke wannan bishin akan matarsa bayyana ma bai kamata ya haka ba ba a mu'amalance ta zamantakewar aure ba haka ya kamata yi ba amma ko wanda bai gane ba sai ya sauke fushin akan ta to ke kuma daga cikin dutinki mana aikin cikin gano ya dawo cikin fushi alamar da ya ba lafiya to sai ki san yadda zaki cikin mai da wannan damuwa ko dai ta hanyar zuwa kusa da shi ki lallace shi ko kuma ta hanyar ki kyale shi dan sai ki je kusa da shi dan ki kika sai ki sarrafa mijin sai kamata ki gano wani a mijin ke da shi akwai mai son a lallashe shi akwai mai son a yi nesa da shi kwarai da gaske a yi kamar ba a san ma wani abu na damun shi ba akwai wanda shi kuma so yake a tambaye shi wani lafiya kuwa ya na ganka ka zo a haka to shi daɗin sa kawai abinda zai kunta mai da hankali ya faɗa wa matar abinda ya same shi ya ba ta labari wai in ba kaza ba ki ji fa wani akai kaza akai kaza wai an yi kaza da kaza to a lokacin da hankalin sa yana samun natsuwa zuciyar tana tafarfasan na raguwa sai kuma sai ki carfi amfani da wannan daman ki sa masa ruwan sanyi a zuciyarsa ki gaya masa magana mai kyau irin yadda na na Khadija ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo yake cewa wato yana ganin kaman wato jindu sun kama shi ta ce ba jindu ba ne an gane ko kuma yana tunanin allah madaukin sarki ya ainihin wato yi fushi da shi ne ta ce allah ba zai yi fushi da kai ba saboda kai mutum da mai sada zumunci mai taimakon waɗanda ba su da shi mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza mai yin kaza ka ake mace da kwarai ke ba wanda za ta zo cikin damuwa ta kama maka dariya ba akwai su wasu taba zuwa gurina zai yi musu sulhu a lokacin damuna ne ya dawo da yamma ruwa ya mai duka kawai masu sai ta kama mai dariya to wani abin ya haɗa sulhu zai bai kamata ba kin ga mijinki a cikin damuwa ya kamata ki tausasa masa da ki fi shi damuwa ba wai ki mai dariya ba ko ba haka wani ci ayya kai ruwa ya bige ka maza maza yanzu aiki ya kama shi menene aikin sa masa ruwan dumi ko shiga kai wanka ga ruwan zafi kafin ya dawo kin samu kayan dumi kin aje mai wani shayi mai zafi ko ba haka bane kila ma ga wani dan farce kin kin aje masa a gefe haka ne kin zaki ga wannan abun ya kuce ba zai taba tuno wannan damuwa ba amma ya da kai kin zo kina masa dariya ta dole a samu damuwa saboda ka wannan mata ta zauna kai jinyarsa kuma a ƙarshe dole gashi yana dama yana ba ta haƙuri an gane wannan ko shi yasa ta ce to gaskiya ita kanta ta san mutum ne mai haƙuri amma yanayi ne yasa yake wannan fushin saboda ya kuma aurata an gane ko ya kuma aurata maza da mata kamar yadda na faɗa da ku da kuke kallo na da waɗanda magana zai kai musu ku yi tunani mata nawa ne suke yin haƙuri maza nawa ne suke yin haƙuri ba wai don saboda cewa wai ba ta jin zafin abin da ake mata bane ba dan saboda shi ma mijin bai jin da zafin abin da ake mai bane a dukkan su kowa yana yin hakuri ne kawai saboda suna buƙatar a ce gidan yawon su wannan gidan gidan wane da wance iyali kaza gidan ya wanzu ya ci gaba da zama kar a ce gida ne wanda ya riga ya rubuce saboda ba a tare haka wani shi ma bawan Allah wanda ya nadama akan abin da ya aikata wanda sai da ya kuka sosai shi ma shi wannan yana da ainihin wato harkoki da yake yi yana aikinsa yana kuma ci nasara a cikin ayyukansa mutum ne wanda yake da ƙarfi a waje a cikin gidansa ma ya fi ƙarfin abubuwa da yawa amma fa sai dai mutum ne mai rowa rowan mai kuka sai yake yi ba rowan abinci yake ba rowan kalma mai daɗi da maganganu na kwantar da hankali yana wa iyalansa rowan wannan magana ya yi shiga irin wancan mutumin da na baku labarin shi a baya ne an gane wannan ko baya gode wa matarsa in ta yi daidai bai godiya baya yabanta bai taba cewa ina son ki ba haka aka yi shekaru an gane ko wata rana kawai shi ma matarsa kawai sai ta rashin lafiya ta rashin lafiya aka shigar da ita asibiti yana tunanin cewa al'amarin mai sauki ne an gane ku rashin lafiyan nasa wallahi likitoci suka duba su gaban kaɗo aka yi aune-aune amma wallahi sai ya zamanto cewa ashe kwanakin ta yan kaɗan ne gaba ɗaya yi ce ba gagarin kuna ta koma ma Allah a lokacin ne mijin ya zo daidai kabarinta yana kuka yana kuka yana cewa na yi zaton akwai lokaci mai tsawo nan gaba in ba ki haƙuri mai rayuwa mai kyau amma ina ina tsammanin akwai dama da za ta zo in gaya miki cewa ina son ki amma ina aka yi koma gida ya je zauna ga kayanta nan ga abubuwan da suke mu'amala da su a gida nan amma babu komai ga ƙwar'anin ma da suke karantawa ga wurin da suke zama a daki ba duka babu kowa sai dai shi kaɗai da zulumi da tunani da aka wannan gida haka ya zamanto ya kare ya koma cikin nadama an gane wannan ko dan abin da ke cikin gidan na natsuwa da kwanciyar hankali babu saboda babu wacce take jagora ce a gidan wadda ita ce take tafiyar da al'amura na gidan babu ita ya koma yana cewa kai cona da ma dai na rika gode mata kai cona da ma dai na rungume ta so da yawa in ta rungumanta ina janta a jikina yana kai cona da ma dai ban daga sauti na akan ta ba ko da so ɗaya ne haka ya dinga waɗannan maganganu na nadama wanda ainihin wato nadamar ba za ta yi masa amfani ba yan uwa masu albarka tambaya ce yaya kalmomin ki suke dangane da mijinki ya za su kasance kalmomin ki shin za ki zama mai jariya da mijinki kina faɗa yana faɗa ko yana faɗa kina faɗi za ki zamanto mai ba da uzuri ki sani fa cewa mutuwa ba ta neman izini za ta iya zuwa koyaushe ko ne ta ɗauke shi ko ta ɗauke shi sannan nadama idan mutum ya yi ta ba ta dawo da abin da aka rasa ba na san kika yi nadaman ba ki tare da mijinki ba za ta dawo da shi mijin ba ita nadamar an gane ko sau da aka ki sanya gidan ke zama ko da wani lokaci gida ne mai cike da soyayya da ƙauna ya kuma aurata gidajenku amana ne a hannunku gidajenku amana ne mazajenku kuma amana ne su ma a hannayenku kamar yadda kuma kuke amanoni a hannayensu an gane ko duk mutumin da ya wulakanta amanar da aka bashi to ya sani wallahi za a tambaye shi akan ta ranar tashin alkiyama sun mana tus'alun na yawan idan alil na'im haka Allah ya faɗa za a tambaye ku za kuma ku bada jawabi za ku bada amsa akan amanar da aka baku shi yasa annabi yake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiwata ne kuma dukkanin ku za a tambaye ku amanar kiwon da aka baku الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها magidanci mai kiwo ne a gidansa za a tambaye shi amanar kiwon da aka bashi da iyalansa haka mace ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta za a tambaye ta amanar kiwon da aka bata wadda aka mutane ji amsa in ta zamanto mai kyau mun sauke wajibi shi kenan mun tsira idan ku ta zama haka sun haka mun shiga cikin damuwa ku gina gidajenku da rahama da tausayi ku ainihin wato shayar da gidan naku da kalmomi masu daɗi ku sanya ainihin wato soyayya ta zamanto wata ibada ce wadda take kusan kuke kusantar Allah da ita ku ne kuna kusantar Allah da shi domin shi mu'amalar haka take mata da miji duk maganar da suke faɗa wa su ibada suke aikin su ma ibada ne Allah yana ba da lada kin gani ki samu ranki wannan kinga idan kina wannan tunanin zai baki daman cewa lallai ki dauki wato mijinki da wani matsayi na musamman domin kina kallon a matsayin kofa ce ta aljanna shi ma mijin idan ya ga wannan zai dauki ki ainihin wato wata dama ce kofa ce ta aljanna wanda ta dalilin ki zai shiga cikin ramar ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu akwai wani hadisi da zan cike mana da shi annabi sallama yake cewa ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا نبيل wannan za ku ka sakon ba ku ta shafa ba ya shafi mazajen ku ne amma na san karatun zai je musu wato babu wanda yake wulakanta mace sai mutumin yake yake ba mai karrama mace sai mutumin kirki dan mutunci babu kuma mai wulakanta mace sai mutumin banza wanda yake ba dan mutunci ba wanda bai san darajar iya mata ba kuma ita mace wata iriyar halitta ce ta musamman wanda Allah ya yi ta wadda babu irinta a ba ce mai daraja a ba ce mai kima a bar kulawa ce idan namiji bai fahimci mace ba sai a tashin hankali shi duk wanda bai fahimci mace ba za shi ta rikici za shi ta samun damuwa akwai wani ango da amarya wannan angon da shi da amaryarsa bayan ɗaura musu aure suka tare sai suka yi wani alkawari suka yi ittifaki ittifakin da suka yi shine wai su zauna su zaman amarci da angwanci cin amarci da ake yi cewa kar su bude wa kowa kofa duk wanda zai zo gidansu kasu su bude wa kowa sai bayan kashi ɗaya da auren su eh eh duk wanda zai zo sai an yi sati ɗaya kawai kasu bude wa kowa mana ba za su tarbi wani bako da zai zo ba masu zuwa cin alkaki babu masu zuwa cin dubulan babu masu zuwa su ce ai mamata ce ai an aiko an ce kaza babu an fahimta sai an yi sati eh haka za a yi eh, haka za a yi suka haɗa hannuwa ka an cito mu kulla shi kenan suna gida suna ta soyayya sai aka ji ƙofa na ƙungusa aka lallaba aka lallaba aka aka sai ga shi iyayen mijin ne suka zo iyaye fa ba kan ne ba iyayen ta kalle shi kalle da wata ka yi alkawarin da maka yana tsaye a shi kar a canza suka gama bugawa suka juya suka tafi ya bude musu kofa shi kenan suka ci gaba da soyayya ana nan ana ta soyayya bayan kwana ɗaya biyu kuma duk wani abin a cikin satin farko aka yi shi kawai ya gaji ana buɗe ƙofa aka ƙara labawa ne a ga iyayen amarya iyayen amarya ba ka ne ko kin kashe ɗan masu gida ya liƙa su mamaye ta kalle shi ta kalle shi irin a kafe yadda aka yi dinna yadda aka yi yayi to ne ga kana hawaye <laughs> su ko suna ta buga goba ga yadda a ciki tana hawaye kafin ya ce ne ya zo ta buga goba ce oke wato shi ne ta wala shigo aka yi murna ba sun sun yi wannan alkawarin ba aka kawo abinci aka yi hira aka yi kaza aka yi musu yan nasiyar da za a yi musu suka tashi da shi kuma yayin sai ce musu ai baya nan ne san dan fita da lokacin ya dan karyar da yi lokacin shi kenan Allah mu da sarki azurta su da karuwa ta samu ɗa namiji ya murna ya yanka masa hakikansa ya sa masa suna wani lokaci kuma ana nan ana tafiya ta ƙara samun wani juna biyu da sake samun haihuwar ɗa namiji aka sake samun haihuwar ɗa namiji na uku aka sake samun haihuwar ɗa namiji na hudu rayuwa ta ci gaba ana tuzo na lafiya amma da wata ashe shi yana nan bai mata ba ƴaƴa maza guda hudu shi mu tsare sai da ta samu cikin nan biyar sai ta yi mace to a lokacin da ya yi murna ya dinga jin daɗi ya dinga jin daɗi abokanansa suna ta mamaki ya siyo raguna ya siyo sa ne walimar da bai taɓa yin irinsa ba suka ce kai ka samu yaya maza ba ga kayi walima irin wannan ba amma wannan da ka samu yaya mata gajin ce ai ba ku sani ba sai yanzu na samu wacce za ta bude mun koma <laughs> eh, domin mazan da aka yi ba ba wanda zai bude mun koma yanzu ne na samu wanda za ka bude mun ko ba saboda shi ma abin da ya yi wa yanka ai za a rama to yanzu wannan ka za ta bude kaga za ta bude mai kofa idan ya zo gidanta sannan kuma za ta bude masa kofar aljanna domin ita mace tana bude wa iyayenta kofar aljanna isa ku mata na daban ne ku masu daraja ne masu kima ne annabi yana son ku annabi yana kaunar ku annabi ya ce hubbi mai ilayya min duniya kuma nisa'u wa sayyid yasa duk mutumin da ya zama bai san mace to wannan mutumin ba masoyin manzan Allah ba ko da yana son manzan Allah to zai zama to akwai nakasu a cikin irin soyayyar da bibiyar manzan Allah saboda mace abin aji tausayin ta ne mace abu abin a kaunace ta ne shi yasa annabi ya ba mu dokoki ko laifi mace ta yi akwai yadda ake dukanta akwai yadda ake gyara mata ba ka za a rika dukanta ba dukan fuska akwai wanda jiki matarsa wallahi yana mara da sai fara sai ta mutu akwai su da yawa na ba irin wannan sun ku kuna da waɗansu yanayi ko Allah ya shaide ku da wannan raunin kuma raunin mace shine karfinta karfin ki na cikin raunin ki ne kwarai da gaske aw man yunasharu fil hilyati wa huwa bil khisami ghayr mubin tun kina ai karama in kika dauko aiki yin shekara uku sai kika tana kwalliya tana shafa jambaki da hola a gaban madubi haka zaki taso in kuma idan rikici ya hada ka da mace in kai ne mai gaskiya kuka za ta yi in ma ita ce mai gaskiya za ta yi kuka kai raunin ne sai za ce muku malamin su ce ƙarfinku ku yana cikin raunin ku ne ma'ana yanzu nan da miji zai zo ya kama matarsa faɗa da nasiya sai ka tana kuka sai kuma ya koma yana jiki shi kuma zai koma yana ba ta wannan kukan da ta yi na rauni da ta nuna kuma sai ya koma yana dallashi ko ba haka bane haka mata suke amma san da mace ce za ka mai da kanta namiji za ta yi faɗa da mijinta za ta zama kamar ita ce shi to namiji kuma fa ba wanda yake namiji kishi bari in gaya muku namiji zai ga cewa yanzu kin koma namiji ke shine mijin ke ce matar shine miji mai ne ke ce mijin shine matar to ba zai zai zauna da namiji dan uwansa ba wallahi sai ya kore ki a gida zai sake ki amma kullum ki ta zama a mace yayi ce fa ne ya kawo ya ajiye miki buhun masara ko rabu buhun masara ko rabu buhun shinkafa ko ma menene idan yi haka ki ji ce kai wallahi ash ba zan iya ba sai ya kama miki ina da dan bokitin nan na ruwa na dan lita hudun nan na fenti ki kasa dauka ki ce wayo ka ma mun marjiyawa ai za ki iya amma ki rika nuna ke ba za ki iya ba to wannan shine matantakar da ake so da raunin da ake so mace ta zama amma shi ya zo ya ajiye buhun shinkafa kin kama lashe dauka ki a dole ke wannan ba ba karfi bane ba a nuna karfafa a kan aure ko a gidan aure ke mace ce mai rauni ce ko za ki iya ki dan nuna ba za ki iya ba an fahimta sai dan kama miki in wani yanayi da za ki dauka shi kadai ki dauka amma ba shi ke nuna duk sanda aka zo gidanki ya zama ce kullum kina yin irin wasu abubuwa wanda yake aikin maza ne ki suke kuma za ki dinga yin shi ba a karki na abu kadan ce su ya taya ki ko a nemo mai yi da za ki iya ba kina da rauni kun gani to mata suna da rauni kuma aka aka san su kuma dole a mu'amalance su da rauni a annabi yake cewa su bin nisa'i khaira ina muku wasici na alkhairi dangane da mata an gane ku a hajjin a hajjin bankwana a wurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan so ina fata Allah madaukakin sarki mana albarka Allah ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya ba mu abinda muka karanta ne shi mun samu kusan awa ɗaya ne wani abu saboda yanayin lokaci kila akwai tambayoyi karfe kuma sha biyu ta yi saboda sallan a za a tana Allah mu da sarki ne ke roƙo ya sa muna cikin cikin bayi a wannan wata mai farma Allah ya ji dan iyayenmu da malamanmu Allah mu da sarki ya ji dan waɗanda duk suke da haƙƙi a kawunan mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya waɗannan abubuwa na tashin hankali da muke gani yau da kullum Allah ta'ala ya kawo mana da su Allah ya tsare mu masu yin waɗannan hukunci na garkuwa da ne Allah ya shige su idan ba masu shiga nan Allah ya kashe su da makaman da ke hannun su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ai ya wuce ba ba na gode haka eh ya wuce ba Allah ya saka da aka saba sun eh, farko ya kamata a sanar da